قوله ولقد أتى أثر بأن لسانه أثر يرى حرش الجنة حرش أن الجنة لا رسيني مغانا تاتا بطا إيه، ولقد روى أثر أروي رويتوني لاباني بأن أهل الجنة يتكلمون فيها باللسان العربي ai ko wannan kaɗai ya isa musulmi duk inda musulmi yake kishin larabci yanzu ba za ka yi hatta makarantun islamiyya in suka tashi rubuta karansufa ba fa iya rubuta karansufa da larabci sai dai da boko kun makarantun islamiyya ne ka taɓa ganin makarantar islamiyya ta rubuta karansufa da larabci makarantar boko saboda rukewa abin ya kai rukewa shi kungiyoyin ma da suka cikin maka kowanne kungiyar mai aikin kungiyoyin mai aikin union din mai aikin kaza din ga rubutun yanzu ina da tarafa ya kusa goma na makarantu da dole da turanci aka rubuta da hausa aka rubuta Larafin ya sa mai kula makarantar islamiyya babu larabci yaya za a yi ne yake da suna ya sauran al'umman gari sun iya batanci makaranta ka saka ba saboda mutanen gari shanu ne in ban da ba don shanu ne ba ai sai su zo su ɗauka su ga cewa wacce makarantar ce ake koyarwa Ya ya'yan wanne makarantar ne ba a ɗaukar su ya ake ɗaukar su ba fariya ba makarantar ta ce zage hatta ko interview cikin haka zaka ka ce ai na kai ce ita ga makarantar da za ta je ka kace yaran da aka ɗauka sun fi ni je ni kai nan na zaune daga nan na san su goma ba masa ko interview interview sa su sata ce dan sa dan da can dauke ka kuma mutum ne an dauke ka wata ma daga nan za a ce to an ba ta shugabancin kafa da yanzu tun da har ta zo za ta an ba ta ka amma sai gaba zai kawai masu zagi na zagi abun ban hausa sai a ce maka na ta ke zagin ka na ka wanda a ka'ida za ka biya wani daga gari shi ya kawai gari shi ke surfa ma zagi ya ko shi ne za ka je wani lokaci ka dawo amma ma makin sai ya zagi ka za ka ce gaskiya ne ولقد روى بأن أهل الجنة يتكلمون فيها باللسان العربي الفصيح فإن لغة العربي لغة العرب يا عرب رسي هي التي أنزل الله بها أفضل كتبه ba amiya ba ko galgaliya waktara ko darijiya waktara min al-arab akramu rusulihi Allah ya zaɓi mafi karancin manzanninsa daga larabawa ba mamaki maki ‘ya'yan kishiyoyi in sun yi zagi mafan ‘ya'yan kishiyoyi kuma sai mai addinin ke zagin addinin su da an je an canza masa kai da magadan za ku tuno masa idan makiyinka ya firgita ka makamansu suka firgita ka sai aka ce za ka yi aka tunaninsa eh nafsahu bihi nafsahu sai ka ga abin da ke wani kenan wannan wannan makami shi ne wanda aka amfani da shi a kanmu da aka duba aka duba larabci ya ji musu sai suka shirya larabcin mu kashe kanmu da shi ai ba wanda ke zaki addini da koyi mai addini su suke zagin addini su ke fata addini to haka da dai aka canza masa suna sai suka da suna zagin addinin su da kansu suna bata shi da kansu ba musulmi ne ke ce wannan ba sunna bane ba al'ada ke ta larabawa yanzu an ne zai faɗi wannan har ne ya ƙi sa irin uh, hular uh, hular a ce uh, hular abdulsalam ko hular ka jero a wancan hula sanyi ne sa'idu wannan hularka tana da alama da addini a cikin tana da alama ba da za yi amuri sa wannan hular Ha ma ko a mota asali wannan hular za su kori shi kasa wannan irin wajen su ban wajen kuma ko a mota an ka gani ita eh, kai tsoho ne ba za su kula ka amma ana ganin yaro da wannan kullum sako da shi rayu su ba kwa kalla abin da ke gudanawa sai dai ku dinga an taya musu yabo kawai zo haka to haka wannan haka ta akwai a kotu akwai a menene mu ya ramu nan duk abu da wanda shi abu da shi ban nan ce maka wani an yi kaza da shi wani an yi kaza da su wanke an yi kaza da ita wanda ba na boko ma kafin mu zo kan arabiya ban rike wancan maganan ba ce ta da ne ko dinga dauka din abu da ta ɗauke sai za su je practical ne ina jin kwaye biyu ne kwaye na ne ma shi ke dan kowace ta cire ɗan kwalinta wannan ya ta ƙi cirewa ta fi sani suna tafiya ana ta zage zage sai likita ji ce wai me ne ki ce ga sanan ta kike da likabin ta ce to ina ranku da kabi? har ne ne ce ni likabi to ina ranku shi don ta sa sai mai shi kan haka wacce suka je suka aikin to inda musulmi aka yi haka sai ya juyo ya zagi babanta daga farko ƙarshe sai ya nemi tarihinsa da tarihin makarantar da ta kullo da menene sauke musulmi eh? eh to ai kaga mutumin da yake koyar da su ma inda ake da alaka kai koda da ya ji ba ta da alaka da can sai ya karkata su wane ma kaza kaza فأي وانت اللي يكون مثالي مكي يقول لك مشيك انا ذاك الدية مقامها مش عاقة الدية مقامها دو مشيك اشي قمر شو هكا لأرمينيني كده سنة فعلتي أنزل الله بها أفضل خطبه واختار من العرب أكثر برسله to wani mu yanzu to me za mu saboda kana bugar ta tafi a mal hallu walau kali kawar da shi gaba ɗaya ba zai kau ba amma to na hallu da za a rage karatu karantarwa karatun aka yi irin karatu A ai karatu a tashi a ji a karatu ai karatu a tashi a ji a karatu ba zai yaduwa hatta koyar da kuma da ji tumi ba ne mafi da kuma ya kamata ba ne a nemi inda za su yi albarka dole duk wanda yi wannan karatu ya kinci ba su koyarwa gargado in an ce ka ci gaba da koyarwa ba wai za an ce ka yanke hanyar neman abinci ba kai duk mai maganar yana magana yana neman abinci ba na san makala makalan da yake bi shi da ya fi kama abinci kawai ba mai bashi abinci ba mai kai masa abinci gida yana bin inda kowa ke samu abinci sa shi ba samu nashi eh ta ce a shekara da yan ɗalibai a gida masu bin ka gida suna karɓar ofisi ba fa kuɗi ba daga ma'anawi eh, saboda yanzu duk wanda ya zo wurin kai karatu kawai ya yanke kai ba za ka yi masa ƙarya ba duk abin da za ka gaya masa gaskiya ne wanda kai wannan shekaru tun da ka girma kake nema ba yanzu wanda girma kake nema me za ka yi da shi to amma ka gani to dole ka sakar wa dalibai fiska ila da Allah ka faro daga ƴaƴanka in muddin kana tsare ƴaƴan ka kana biya masa sai ka koli tafin ka ba sai ka koli tafin ka sai ka koli sai ya yi wani kyauce ni na wuce karatun ka sai ce ba ka da tarbiyya ba ka yi albarka dole ka ɗauko littafi ka zo ka zauna ko kaka a nuna maka kaza a nuna wani don kaje karatu ka ce wani karatu kana da ilimi irin irin ko ba zai ko da zai inda na saka ko a garin Kaduna baka saka ba inda na shiga baka shiga ba ko da ka shiga mu zauna mu yi zube ba kwarya sigan da ka bi ka shiga da sigan da zube da shiga ta samu bambanci to saboda kana daga wannan ya zo ya tambiya wannan ya zo ya tambiya mun zo karatu in ma haka ne mu mutakabbirai ne akwai mutakabbiri shi ya fi karfin a ya karatu na zo neman albarka ne ni ba karatu na zo karatu duk da kake da shi na da shi to amma zan bai ka yi karatu a wurin ka saboda samu albarka mutakabbiri shi ya zo neman albarka ba a je a haka tun da ka zo neman albarka ya iya yiwa wasu sabu na ai daga nan wasu suke da mutum zai tashi ko a tambaya in kai masa magana na yi ne don mutane su gane shi kai ma baka gane ba balle kai yi tambaya wani ya gane kai wa kanka tambaya to amma a kai kuma wannan ku je shi ma wannan da yan nashi wannan da yan nashi Yau abin da yaran nan suke akwai ba da sha'awa to amma fa ba masallaci ka kai bai ka zo ka an mare musu dan dan lokaci abinci kowa zai iya mai, abinci ba mai ka abinci hasali ma aka ce za a baka abinci to ka karwa ba ce da muka kwata-kwata da ku akan ba a karo ba kun ce za ku tsara min kuɗi ba dan muku Allah ya isa na har yanzu na kallon sakataren mai tara kuɗi wannan abu ne na fara yi in Allah ya ɗora da ni ina farka ku fatan ɗore an kuma Allah sa na farkari shi kenan sai ku abu na amma zan yi kafin in tafi amma ni ban ci ku tara min kuɗi ba da in gobe ku da cin yin to mu ne ka ɗin ka inda za ka yi tunda mun baka kaza sai ma kaka yadda kafin inda za ka yi duk hana ka samu abin da za ka ci kakka yadda ka ci da ɗalibanka akwai bambancin ka je makarantar ka koyar wannan zama can an yi ta kwangila ba ta da mutunci duk ɗalibin can in ka ga yana ganin mutuncin ka nan da yake ganin mutuncin ka in ka koma can bai ɗauki ka fashe komai ba ana mu musan haka tuntun ɗalibin makaranta ba ɗalibi wanda ibiyo ka gida shi ne ƙarfi Wasu wata kana ka dinga ɗin bai wuce wannan ya ware ya koyar wannan ya ware ya koyar wannan ya ware ya koyar kaɗan kaɗan ɗin nan da ke rainawa wancan ma su ma haka wayan na su ma haka wayan na su ma haka Ta gabin yana yaduwa yana yaduwa kuma kan haɗawa ta eh, ya yi magana me yake na da na magana ta na tunanin ta eh, sai da zarga ta ko to yanzu mutum wani littafi ne zai iya samu su na gazawar fikiri mana ga kawo su littafin gazawar fikiri in dai ba su yi ba za su iya ganewa ba karatun kusan a sai ma ba yi da daɗi ka rasa inda ya sa kansa ka rasa me ike so ike to da an saba a ji farillan alwala an saba a ji labarin aure an saba a ji labarin saki an saba a ji labarin kaza da sai aka waye gari ana ta karanta wani abu ana tsakarar wani abu to amma ka ga yanzu irin wannan in ka samu wata ka samu ka wurga ka cikin jama'a za su wanke ta in ka samu wata gaba kana nan kana duba ka wurga ka tsakani wanda kan za su fara samu na wani littafi mana samu na wani littafi mana samu na wani littafi mana kana lura ba mutum kai ke faɗi ba mutane da yawa suke ta faɗi suna da sha'awa to nan ne za ka ɗan su ɗan ba zai من العرب أكرم الرسل يبقى في حرف الله رسول الله رسول الله لأعظم رسالة إلى خلقه فالأثر أنهم آه، ميك دسونا قول المعنى إلى خلقه فالأثر في حديث كان أثر إن كان الجنة سنة مكانة دلالتي ma'aqulul ma'ana ana fahimtar ma'anar shi ma'ana sa abun fahimta ne wa in kana fi isnadihi da'fu ko da akwai rauni a isnadi li wujudi rawiyaini saboda masu riwayan nan guda biyu fihi laysa bi hujjati wa huma al-ala ibn am wa yahya wa yahya al-ash'ari fa innahuma magmuzan an an soke su gum su ai mata'una ma mata'unu fihima wa fi ba'd an-nufati wa suqufi akan ce magamurani kuma da yake abun nan dan ra'i ai majhulani روى ابن أبي الدنيا بإسناده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم سكين زراء بذراع الملك بذراع ملك ملائكة على حسن يوسف شمس إرن كان يوسف وعلى ميلاد عيسى shekarunsu irin shekarun annabi isa salasan da talatuna sana wa ala lisani muhammadi daga dukkan dukkan yan mutanen kenan yan aljanna kuma za su dinga magana da harshen muhammadu tunda harshen muhammadu shi ne fiyayyen harafan duniya gaba ɗaya walau karihar kafiruna yadda annabi adamu ya yi fice wajen halitta to yadda annabi Yusuf ya fice wajen kyau yadda annabi Isa da ya fice wajen daidaitin balaga ko shekarun iya shekarun lokacin lafiya da jin daɗi to a harshe kuma wanda yake harshe a cikin abu na na annabi Muhammadu jirudin a da murti mana ba su da gashi ba tsaye eh, mana balaga balaga na masu tozali akwai jaharu kike wannan hadisi akhrajahu at-tabarani eh, juz'i na ashirin kenan shafi ɗari biyu da hamsin da shida lamban hadisin hadisi na ɗari shida da hudu walakin min hadisin bikitabi wa hadisin bidal aswad na radiyallahu anhu bi rakam da lamban ɗari shida 64 من حديث المقدام al معدي wa الكندي al-albani في sahihati dan jama'a na magana kan ba su inganta ba ko albani ya inganta da hadisi a ban hadisi na dubu biyu da ɗari biyar da goma sha biyu kaga kenan magana ingantacciyar haka illa masu in kaga ana tafi ana raunana wanda Allah masu goyon bayan turawa ne na su ta sau dai a fifita shi sai ta koma sa raunana shi to ai mai rauni ne mai rauni ne to ko mai rauni ne ai na na larabci ya fi mana nauyin ta hmm? wancan ya fi mana wannan to ballan ka amma da ingantace ne kawai wasu eh, yaran almajiran kiristoci ne wanda aka ci su da yaƙi sai kana son kafa iya. wani ya tashi doktora ya tashi ya maka ta kashi jahili ne da ko jahili ne ai wanda jahili da wani wancan wanda jahilin wannan to yanzu kun samu hujja wannan hadisin ku rike shi da kyau inda duk kuka je kuka magana za shi bakwai karatu ba ballan na kalle ka ba daga jami'a suke ba irin na yana buna kayo jami'a amma ba irin mutum ba ce a hadisi yayin inganta wannan wurin sai ka dauke shi da kyau ka masa alama da kyau saboda ka san kana faɗi za a kare ka ko ana ma ana kare saka ka ɗauko gashi. ga shi sai dai baka san albari ana karɓar yin kasarwarsa sai da gangan za ka yi kamar ka ga wani wuri albani ya da hadisi saboda haka wannan a haka in wancan an ce na da ta wannan ya karfafa shi da haka ma'anan dama shi ma'anan haka take amma isinadi to wannan isinadi ma lafiya lafiya ban ji ma jurudun burdun an ce ma fata ne kalmomi an sha yin su amma da yau amma na san ka jesu. su an ce jurdu wanda bai da gashin gemu bai da gashin hammata bai da gashin gaba wannan su ne gashi na karanta na balaga amma gashin kai wannan ana bukatar sa Nam halar allama jiya ne nake so muku mu yi wannan kuka ce a'a daga tsalaki sai warawa dawudu ko bin al-husaini an takramata an ibn abbasin ta'ala lisanu ahlil jannati arabiyyu harshen yan aljanna larabci ne a kuma raya larabci ka duba haka kawai fa turanan suka zo ko aiken ka ba za su aike ka ban baka da turanci ka je ne ma sun ko aiki in ka ga an ajiye an aike ka to garin ku na ke jin tsoro saboda ba su karɓu ba suna neman dangin da amma duran da suka karɓi ko ɗan aiki ba a ba a aiki wanda bai ci korafi aike wannan wanda zuma Allah riga tsina aiki gaba ɗaya da na cikin da na wajen neman kai ke yi ya fito kuma nan bello eh dan aikin wanda ya ruso kasa eh Ka to ai wannan kuwa ya san makoma wannan ko shi ne ya sa kan ɓarawan da yake shi ina jin tsoron ya san za ka faɗi ɗarɗar da ike zaune a ciki za ka babu yanzu abin da kusan kai Allah sarki asalin nan da shi ne asalin zo sun sunu mutanen mu ba su yi da boko wasu ka tafi kasuwanci a wani sai dole a koma an bar kasuwancin an kashe kuɗin wajen karatun an waye gari ba a hmm? babu aiki duk sauran wahala da za ku faɗo gaba ɗaya biyu mu za ana daidai a yi aiki kawai saboda kare menene karewa amma dai za a kome a ciki holoko ne holoko ne don a tsanan ga misalin ba kai za su zane a ina za ka je karayu a ina za ka rayu ba boko kuma Allah cikin iko sa sai sanya waɗanda ba su tsaba da suke da kuɗin inda a arewa da suke da kuɗin arewa suke da kuɗin to ai ma duniya ma duk haka in ka fara bibiya wane kaza a China ke fi kowa kuɗi kaza amma ya je makarantar boko ya karfa daga nan idan kama talla daga talla ne ya zama kaza yau ga shi nan dukkan dukiyarsa a america dukiyarsa a ina shine kaza duk da kaza ga ya duniya masu sana'a abun nan suke da kuɗin duniya amma ba masu karatu ba eh? to ga kudu ba nan ba ita kwakwalon karatu to da kuma amma har yanzu mutane sun kasa gane ba ba saboda propaganda ko da ganda. Amma duk wanda ka ga yana boko yi kuɗi ne ko yaro ƙarami ka tambaya me yasa kake za boko kin samu kuɗi sai to ma yaro ba boko ba shi ga cikin boko eh? in dai kana ne saboda boko saboda kai kuɗi to ka je ka nemi tun da rubu amma ba boko ake samu kuɗi ba sai dai a koyi karuwanci kilakanci mata fa zama kilaki can za su je su koyo kwalliya su koyo yadda ake yaudara su koyo yadda ake yan face-face Kai an kwana ka Kan da dai ba ƙarshen da ƙarshen shekaran oh idan an kwana an kwana aqilunku rahimahullah qala az-zuhri lisanu ahli al-jannati arabiyyun shi kenan kawai sai ma gargariya sai sai ma gargariya kamiya wanda ka ce ma kamiya duk sai